ina ƙara godewa Allah mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan makaranta ta ɗan dada da ke ƙwarbai cikin garin zaria ƙaramar hukumar mulki ta zaria a wannan jiha ta kaduna najeriya a wannan safiya ta juma'a sha tara ga watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu da ake kwatanta shi da kalandar bature sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ina so in fara da bamu haƙuri tare da kuma ba da hanzari na farko mun yi a kan cewa yau in zan samu zuwa to ƙarfe takwas da rabi za a fara kuma akan haka na amsa saboda na yi tunanin ƙarfe goma daidai in bar nan kasancewar akwai jarabawa da za a yi karfe goma da kwata kuma ya kamata ba ko ya kamata ba lallai ne ya zama ina wurin in dai ba wata lalurar ta hana ba to amma sai na ce akwai yiwuwar ba zan iya zuwa yau juma'a ba kasancewar kusan tun da aka fara azumi ban zauna ba Da ma dai ina jin kwana uku a jere a zariya da tun daga farkon azumi zuwa yau don haka na ce watakila sai ranar litinin to yau kuma bayan sallar asuba sai na kirfa na auna sai na ga litinin ma watakila ba na garin saboda haka kenan in ban zo yau ba akwai mushkila kuma bai kamata tun da na amsa tuntuni ya zama ban zo ba wannan ya sa dai na nemi taimakon Allah na ce bari in zo ko da ko gaisawa za mu yi ba za a yi muhadarar ba ba kuma zan yadda in ɗauki bashi ba balle wani ya ce yana bi na bashi ko a nan na tsaya na ce subhanaka kallawa bi duka na tashi na gama lakcan bana amma idan na zo na san zai wahala a ce na zo na tafi ba tare da na faɗi waɗansu 'yan kalmomi ba kuma kalmomin su zamanto suna da alaƙa da abin da aka ce a magana a kai don haka sai a yi haƙuri da abin da zai samu sai dai kamar kullum don tunanin irin wannan na iya aukuwa abin da zan gabatar a rubuce yake don haka bayan muhadarar idan akwai buƙatar muhadarar kwafinta insha Allahu zan iya badawa bayan wannan akwai wani shiri da na yi amma kuma Allah bai kaddara za a zartar da shirin a gabana ba sai dai za a iya zartar da shi ko da daga gobe ne ko jibi ko ranar da aka ga ya dace na so in zo ko kuma in ba da kyautar littafi kwafi goma sha biyar ga waɗansu daga cikin mahalarta wannan muhadara ɗin. Sai dai wace hanya za a ba a tantance da zan gaya muku ba. Zan bari wannan sirri ne tsakanina da malaman. Ta yadda idan gobe ne ko jibi za a zartar da wannan za a zartar da shi ba tare da kun san yadda za a yin ba sai lokacin yayi kwafi ne na littafin da na rubuta mai suna jagoran mai azumi cikin harshen hausa guda goma sha biyar sai kuma kwafi biyar na wani littafin da yawancin kun san shi ni'imar haihuwa da haƙoƙin 'ya'ya a musulunci sai kuma kwafi ɗaya tal na wani littafin da wasunku sun san shi mai suna tarbiyyar 'ya'ya a musulunci to waɗannan littafai guda goma sha biyar da biyar da ɗaya ashirin da ɗaya kenan akwai hanyar da za a bi a ba waɗanda za a ba ni ma yanzu haka da nike magana ban san su ba amma ba zan faɗi ya za a yi ba sai lokaci ya yi insha Allah ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya ba mu dacewa abinda aka rubuta mu a takarda cewa in magana a kai shi ne kurakurai ko kuma amfani da harshe da ake yi da bai dace ba ko ta hanyar da bata dace ba wajen tarbiyyar 'ya'ya to madadin in ɗauko wannan a matsayin take ko matashiyar magana na dubi gaba ɗaya mai ake so ne a isar na saƙo sai na ga gaba ɗaya za a iya dunkule shi cikin unwanin da ni yanzu na yi wa muhadarar tawa ke da shi na sanya masa suna kurakuran da ake yi wajen tarbiyyar 'ya'ya kenan kurakuran tunda jam'i ne amfani da shi zai zama ya wuce amfani da harshe har ya haɗu waɗansu abubuwa ɗin to amma tun da minti talatin zan yi kenan ba lalle a samu duka ba wannan ya sa kamar da na ce watakila takaddar za ta iya taimakawa abu na farko da na fara da shi shine ƙoƙarin duban ma'anar kalmar tarbiyya kasancewar kalmar tarbiyya kalma ce balarabiya wato kalma ce ta larabci duk da cewa yau da gobe ya sa bahaushe ya hausantar da kalmar ta yadda wanda duk ke jin hausa zai iya fahimtar ma'anar da ake so a isar duk lokacin da aka ce tarbiya shi yasa akan ce darasin tarbiya wance na da tarbiya wance ba ta da tarbiya tarbiya ta taɓarɓare da dai sauran kalmomi da ibarori da ake amfani da su don nuna mazmunin abin da kalmar tarbiyya ta kunsa kalmar tarbiyya na da ma'anoni guda biyu ma'ana ta fuskar kalmar tarbiyya a harshen larabci da kuma ma'ana a wajen malamai na shari'a a harshen larabci kalmar tarbiyya malamai sun dube ta ta mahanga guda biyu mahangar farko waɗansu malamai sun ce asalin kalmar tarbiyya daga raba ne kalmar raba a harshen larabci raba yarbu raba watan ko makamancin wannan wato a wannan ma'anar kalmar tarbiyya na nufin ƙaruwa, ko daɗuwa ko bunƙasa ko jawuwa ko makamancin wannan kuma irin wannan ma'anar ta zo a cikin alkur'ani mai girma a wurare guda hudu a cikin suratul hajj sura ta biyu aya ta biyar wannan kalma ta tarbiyya da bisa masdarin raba ta zo hakanan a suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da saba'in da shida irin wannan ma'anar ta zo a suratul rum sura ta talatin aya ta talatin da tara wannan ma'anar ma ta zo haka nan a suratu haka sura ta sittin da tara aya ta goma kalmar raba an yi amfani da ita don ta ba da ma'ana ta daɗuwa ƙaruwa haɓaka bunƙasa amma waɗansu malamai kuma ƙwararru gwanaye a harshen larabci sun ce kalmar tarbiya ba daga kalmar raba ta zo ba ta zo ne daga fi'ilin rabba rabba suka ce a wannan ma'ana tana zuwa da ma'ana ta reno a rena abu daga kaɗan a rika haɓaka shi yana da ɗuwa, yana ƙaruwa yana bunƙasa yana cirata daga wani matsayi zuwa wani daga wato wata mataka zuwa wata matakar har ya zama ya bunƙasa ya cika irin wannan ma'anar ta zo a ƙur'ani domin a suratul isra sura ta sha bakwai aya ta ashirin da hudu da suratul sha'ara sura ta ashirin da shida aya ta goma sha takwas wannan ma'ana ta rabba a matsayin ƙaruwa da daɗuwa da reno ta zo to amma idan muka duba gaba ɗaya za mu ga dai duka ma'anonin guda biyu in dai daga masdarin raba ko daga fi'ilin rabba duk dai suna isar da saƙo ne guda ɗaya cewa kalmar tarbiyya na nufin areni wanda yake ƙarami a kula da shi a ladabtar da shi a karantar da shi a kyautata al'amarinsa a ɗauki matakin gina shi kaɗan kaɗan mataki mataki tun yana ɗan ƙarami har ya cika ya zama cikakken mutum a ɓangaren hankalinsa da ɓangaren tunaninsa da ɓangaren mu'amalolinsa da ɓangaren wayewarsa ta yadda zai zama kammalallen mutum bayan ya girma wannan a takaice shi ne abin da waɗannan ma'anoni guda biyu na harshen larabci ke nufi wannan fa ma'ana tarbiyya kenan a harshen larabci a shar'ance kuma kalmar tarbiyya ma'anarta ba wai ya yi nisa ne daga wannan ma'anar ba domin da yawa daga malamai sun fassara kalmar tarbiyya da cewa a bace da ta kunshi kyautata al'amarin musulmi da inganta yanayinsa don ya zamanto cikakke a ɓangaren lafiyarsa ɓangaren hankalinsa ɓangaren aƙidarsa ɓangaren ruhinsa ɓangaren ɗabi'unsa ɓangaren mu'amalolinsa ɓangaren wayewarsa ta hanya mafi dacewa kuma bisa karantarwar alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da kuma ayyukan magabata na kwarai kenan abin da ya bambanta ma'anar kalmar tarbiyya a harshen larabci da ko ma'anarta a shar'ance ba wani abu ne face a shar'ance an ta'allaka duk abin da za a yi zuwa ga shari'ar Allah zuwa ga karantarwar musulunci a yayin da a harshen larabci ba a gwama ma'anar zuwa ga shari'a ba kawai dai ana nufin a inganta a bunƙasa a kyautata a tsara renon mutum daga mataki zuwa mataki har ya zama kammalalle ba tare da an nuna tsarin renon ko tsarin bunƙasawar ko haɓakawar ya dace da na musulunci ko bai dace ba ba shaɗanta wannan ba kalmar tarbiyya kalma ce mashahuriya ta shahara an santa a duniyar ilimi to sai dai abin mamaki wannan kalma duk da shahararta ba ta zamanto da ɗaɗɗiyar kalma ba a tarihi a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ya amfani da kalmar tarbiyya ba a zamanin sahabbai ba ya amfani da kalmar tarbiyya ba a zamanin tabi'ai kalmar tarbiyya ba ta shahara ba a zamanin atba'u tabi'in kalmar tarbiyya bata shahara ba da yawa daga malamai sun ce sai bayan hijira da fiye da ɗari biyar shekara ɗari biyar sannan aka fara amfani da kalmar a tarbiyya kafin wannan lokaci ana amfani da waɗansu kalmomi ne daban-daban da suka haɗa da kalmar at-ta'dib at-ta'dib ko at-ta'lim at-ta'dib na daftarwa at-ta'lim ilmantarwa waɗannan su ne kalmomin da suka fi shahara a can baya waɗanda ke da mugayara da ma'anar kalmar tarbiyya a yau shi yasa za a yi magana akan al'adab a cikin nasosi na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai kalmar at saboda haka akan ce almu'addibu ai malami ne ilmantarwa da yin tarbiyya sukan ce adabu kaza misali adabu talibul hadith ko adabu talab wato na dubba na neman ilimi wanda hakan ke nuna ashe a wancan lokaci al'adabu jam'unsa adab shi ne da ma'anar kalmar tarbiyya a yau ta kunsa sukan ce al-mu'allim mu'allimun nas khaira wato wanda ke koyar da mutane alkhairi wai ai yana musu tarbiyya shi yasa zamu ga akwai littafi ta alimul muta'allim ko hmm. tariqat ta'allum don a nuna mana cewa tarbiyyantar da ɗalibin ilimi ne zuwa ga hanyoyin da zai je nemi ilimin to sai da kalmar tarbiyya a yau ta kunshi dukkan ma'anonin da ke cikin duk kalmomi da ake amfani da su a baya can don nuna yadda za a shiryar da mutum a inganta rayuwarsa a kyauta tarbiyyarsa a sa mai aƙida kyakkyawa a jera tunaninsa a saita ya zama an sa mai manufa a cikin rayuwarsa a can baya ana amfani da kalmomin da suka hada da at shi'a wanda kalma ce da ke nuna a reno a yi kula ta musamman ga wanda za a yi renon da kulawan ana amfani da kalmar al'islahu, wanda hakan na ba da ma'ana ta canzawa daga abu mara kyau zuwa a canzawa zuwa ga mafifici da ba da kulawa ta musamman da karkata zuwa ga abin da ya fi kyau wannan shi ne ma'anar kalmar al-islahu ana amfani da kalmar at na daftarwa ta yadda mutum za a ce ya yi ado da siffofi masu kyau kuma ya koyar da ɗabi'u da halaye na girma ya nisanci abubuwa munana wannan shi ne ma'anar kalmar at ana amfani da kalmar at-tahzib ma'anar tahzib Shi ne a tsaftace a kyautata a tsarkake zuciyar mutum a daidaita ta a kan tarbiyya a bisa ɗabi'u da ayyuka masu daraja da kyawun maganganu wannan shi ne ma'anar kalmar at-tahzib wadda ita ma da can ana amfani da ita akwai kalmar at kalmar at-tathhir wadda ita ma mashahuriyar kalma ce a cikin malaman magabata wadda take nufin a tsarkake rai daga dauɗa da abubuwan kaskanci akwai kalmar a taskiya kalmar taskiya na nufin tsarkake zuciya da tsarkake ta daga munanan ɗabi'u da miyagun halaye akwai kalmar atta'alim wato ilmantarwa da zaburarwa zuwa ga neman ilimin da zai kai mutum zuwa ga shirya ya bi hanyar Allah ya yi riko da Qur'ani da sunna ya ɗabi'antu da ɗabi'un magabata akwai kalmar a siyasa. kalmar a siyasa. wanda ke nufin a yi jagoranci domin a kai ga samar da zurfin tunani ga yaro karami in ya girma ya zama ya san yadda zai mu'amala da mutane ya zama an yi zurfin tunani gabanin a yanke hukunci akan abin da yaro ya yi na daga laifi ko kuskure ko makamancin wannan sa'annan suna amfani da kalmar annushu wal irshad kalma ta ita ma da ta shahara a tsakanin malamai magabata kalmar annus wal irshad na nufin shiryawa zuwa ga abu mafi kyawu ta hanyar lalama da tausasawa sannan akwai kalmar al ita ma kalma ce da magabata ke amfani da ita don nuna yadda za a bi a gyara ɗabi'u da halaye a saita su in sun karkace a miƙar da su domin yaro ya taso cikin ɗabi'u na gari waɗannan kalmomi guda goma su ne kalmomin da suka shahara a cikin malamai magabata waɗanda a yau kalmar tarbiyya ta kunshi dukkan abin da waɗannan kalmomi guda goma suka kunsa duk wanda zai tarbiyya zai ɗauko salon tarbiyyarsa ne daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Inda yana so tarbiyyar da zai yi ta zama ibada ya samu lada a kanta domin al'imamu muslim ya rawaita hadisi daga mu'awiya ibn al-hakam radiyallahu an yace ce fada abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ta ta'aliman minhu ce, babana da mamata su zamanto fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin malami malami mai karantarwa mai tarbiyya mai ladabtarwa mai kyautata ɗabi'un mutane kafin manzan Allah da bayan manzan Allah ba kamar shi ban taba ganin mai karantarwa mai yin tarbiyya kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kun ga inda kana son ka koyi tarbiyya inda kina son ki zama mai tarbiyya ko kina son ki koyar da tarbiyya to gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake zuwa don a koyo za a koyo tarbiyya a gidan manzan Allah ko dai a cikin gidansa ko a wajen gida a masallaci inda yake zama da sahabbansa don ya ilmantar da su ya koyar da su tarbiyya shi ba mamaki Allah tabaraka wata'ala a cikin suratul juma'a aya ta biyu Allah tabaraka wata'ala yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa in kanu min qabl fi dalalin mubin cikin surta ali ba ta ainihin wato ta juma'a ba ta juma'a huwa allazi ba'atha bil ummina Ya tulu yatlu alaihim ayatihi yi yuzakkihim ko wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين duka dai ayoyin suna fa'idantar da cewa ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne shugaban malamai shi ya fi kowa ilmantarwa shi ya fi kowa sanin yadda za a koyar da tarbiyya shi ya fi kowa sanin yadda za a yi taskiya da yadda za a tsara rayuwar yaro a saita tunanin shi a kyautata lamarinsa a bunƙasa shi a raine shi mataki mataki mataki bayan mataki har ya zamanto cikakken mutum mai hankali mai tunani mai tarbiyya mai sanin ya kamata mai tsoron Allah mai ilimi mai gaskiya mai kyawawan ɗabi'u wanda zai zama abin koyi abin yabo abin ambatawa to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da hanyoyin da yake wa al'ummarsa tarbiyya a sheikh ibrahim alhamd ya rubuta littafi ya sanya mashi suna al-asalibu tarbawiyya inda rasulul bashariya al-asalibu tarbawiyya inda rasulul bashariya a cikin wannan littafi ya karantar da al'umma ko kuma ya kawo hanyoyi da uslubai guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke amfani da su wajen yin tarbiyya ga al'umma a wannan muhazara ɗin zan kawo guda uku ko hudu kawai domin ya zama misali gare mu usulubi da farko da manzo sallallahu alaihi wa sallama ke amfani da shi shi shine usulubin amfani da kissa labarin magabata domin ya koyar da wanda yake wa tarbiyya mahimmancin koyi da waɗancan magabata ɗin dama kissa tana da tasiri mai yawa a zukatan bawa domin Allah tabaraka wa ya tabbatar da mana cewa kissa tana da tasiri a zuciyar mai sauraranta ce ta Allah ta'ala nuna ƙur'ani kansa ya ƙunshi kissosi Allah ta'ala ce na nuna alaika alayka sanar kasasi bi ma'auhaina ilaika hadal alquran sannan Allah ta'ala ce la takkana fi qasasihim ibratan li ulil albabi ma kana hadisan yuftara sannan wata ayar Allah ta'ala ce wa qasusul qasasa la'allahum yatafakkaruna domin a nuna muhimmancin kissa da yadda take tasiri a zuciyar mai sauraronta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana amfani da usulubin yin ba da kissa don shiryar da bayi ya nuna wa mutane irin tarbiyyar da yake so su tafi a kanta idan ba kuma ba ya ba da labarin mutane uku waɗanda suka je kogo ko dutse ya faɗo ya gangaro ya toshe su ko ba ka ba wannan su sai ya roki Allah da irin aikin alkhairi da yayi yayi don Allah wanda kuma Allah ya karɓa ya da shi a kai, har suka samu biyan bukata bayan sun yi tawassuli da aikin nasu ya zamanto Allah ya fitar da su daga cikin halin kunci da suke ciki wanda wannan balo-balo kissa ce aka bamu wasu ne da suka rayu kafin wannan al'umma din amma an ba da dan kawai mu ji ne kabara an ba da dan mu ji mu san in dai muna son zaman lafiya aikin da duk za mu yi don Allah kuma mai aikin da yake Allah ya yarda da shi Allah yana so aikin da yake shari'a ta yarda da shi domin ya zama wata rana ya zama mana guzuri ko a nan duniya ko kuma a lahira kun ga wannan tarbiyya aka yi mana ya ba da labarin mutumin da ya kashe mutane guda tasa'in da tara daga baya mai mutu ba ya je wajen wani bai dace ba ya ɗauka malami ne ashe malum malami da ya je ya tambaye shi zai iya tuba sai wannan mutum ya ce ba za ka taɓa samun tuba ba saboda haka sai ya kaje shi ya cike na ɗari ɗin amma daga ƙarshe ba sai ya samu malami ya tambaya malamin ya tabbatar mai zai iya tuba za a karɓi tuban shi ya tuba a karɓi tuban shi aka ce baggarin ya kama hanya zai baggarin Allah ya ɗauki shi mala'ikun rama da mala'ikun azaba suka yi jayayya wa zai karɓe shi a ƙarshe suwa suka karɓa mala'ikun rahama don a nuna mana cewa komai kankantar aiki na alkhairi karkare na shi ko baka san inda za ka mutu ba da lokacin da zaka mutu ba da yanayin da zaka mutu da halin da za ka mutu ba baka sani ba saboda haka kyautata ayyukanka gyara alwala tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk abin da kake ciki ka tuba kar ka jinkirta tuba kar ka jinkirta tuba wannan ba tarbiyya ba ce tarbiyya ce yana daga misali da manzo ya bada ta hanyar kissa da ya bada labarin mutane uku ko da mai kora da makaho da kuma kuturu wanda kuturtarsa na zubar da ruwa da ake kiranta barasu da irin yadda suka yi butulci ga Allah ko in ban da mutum ɗaya daga cikinsu ya zamanto su da suka yi butulci bayan neman da ya masu ga yadda al'amarin ya kasance shi wanda ya gode wa Allah ya yi Allah a kan ni'imar da ya masa ga irin abin da ya samu ko ba ka ba duk wannan fa waɗansu ne suka rayu ba cikinmu ba a zamanin da ya shuɗe ne kafin zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama a shekenan ana iya ba da kissa don ya zamantan zamanto hanya ta yin tarbiyya hanya ta biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da misalai ko yake yin tarbiyya a kai akwai hanya ta yin wa'azi kamar da hadisin nan na irbat ko bin sari ya nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi wa'azi wa'azin da sai da zukata suka raurawa sai da idanuwa suka zubar da hawaye ko ba haka ba sannan sai faɗi sakon da yake so ya faɗi ashe yanzu za ka yi mutane tarbiyya kana so su natsu ji abin da kake bane sai a gaya musu abin da zai girmama wato zai zama mai girma a zuciyarsu a samu hankalinsu da tunaninsu sannan sai su natsu sai a gaya musu sako misali kowa ya sani manzo sallallahu alaihi wasallam ce ko ka jira a wuta ko mata da zarar an ga ga muku maganar wutan nan kukan natsu amma da za a ta magana aljanna sai ku ta shewa amma da an ce wuta to kowace ta shiga ta yinta kun da kenan za a yi wa ali mai zafi wani lokaci kuma a yi aljannan dan ku natsun in zai yi haka dai ta yadda zai zama a gaya muku abin da ake so a gaya muku yana daga hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi yake bi yayi amfani da ita wajen yin tarbiyyar al'umma gamsar da tunani da hankalin wanda ake gaya magana wata rana wani matashi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi ya ce, ya manzon Allah ka bani izini in yi zina ka bani izini in je in yi zina sai manzon Allah ya ce matso bai ce mai kai ba bai ce mai sai mai maka ba bai ce ta ba nuri ba sai ce zo sai ya mazo sai ce kana son a yi zina da mahaifiyarka sai ce a'a ba na so manzo sai ce to ai ba wani mutum da yake so a yi zina da mahaifiyarsa kana so a yi zina da yarka sai ce a'a sai manzo ce to ai ba wani mutum da yake so a yi zina da yashi kana so a yi zina da ɗan uwar babanka gugu kenan sai ce a'a sai ce to mutane ma ba su a yi zina da gugunninsu za ka so zina da innarka sai ce a'a sai manzo ya ce ai ba wani mutum da yake so a yi da innarsa in dai ba ka so a yi da naka to ya za ka so ka yi da na wasu sai ce to manzo Allah zan yi ka kan mun Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya raba ka da tunanin zina shi kenan wannan bawa na Allah matashi bai ƙara tunanin zina ba har ya koma ga Allah kun ga ba zagin shi aka yi ba ba cin mutum shi aka yi ba ba gwamnan shi aka yi ba ba an masa wani abu na yabantarwa ba ne abin da aka yi masa an masa amfani ne da kalmomi da suka sa tunani ko ba ka ba ashe kenan wannan na daga hanyoyin da uwa za ta yi amfani da shi ga ɗanta don ta faɗakar da shi wani abu manzo sallallahu alaihi wasallama yakan yi amfani da abin da ake kira jirwaye da kamar wanka ko kuma ya amfani da hanyar kan da garki domin ya tarbiya ga mutane akwai misalai da dama wanda a cikin wannan muhadarar da na shirya na kawo misalai guda uku amma ba zan faɗe su ba saboda yanayin lokaci yana ta hanyoyin da manzo sallah suna ke amfani da su wajen yin tarbiyya ga jama'arsa amfani da duk wata dama da ta samu ana yanayi da farin ciki lokacin biki ana cikin walwala kawai sai buɗe wa'azi ko kuma lokacin mutuwa an je kabari makabarta kowa yana cikin natsuwa da ya shiga cikin taitayinsa sai kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bude wa'azi kawai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan hanyar domin ilmantarwa da yin tarbiyya ga al'ummarsa shi ma ba zan bada misali ko dai ba manzo sallallahu alaihi wasallama yana amfani da usulubi na karfafa gwiwa da kuma yabo domin wanda aka yaba din gobe ba zai so a ban shi ba ko ba ka ba in aka yabi mutum misali yaro ya tashi da wuri bai bi tsari ba sai a yaje shi a ce ka gaya kayan abin arziki ina ma da gobe ma kai haka ko ba ka ba an mai tarbiyya ko kuma yaro ya yi sallah sai a ce ka gani Allah ya maka albarka yau da kai sallan nan ka faranta min rai ina ma da gobe kai haka wannan usulubi ne na yabo da girmamawa da karfafa gwiwa yaro zai ji daɗi zai ƙara mai da himma zai dage zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya ci gaba da samun wannan yabo nan ma akwai misalai guda biyu da na kawo a cikin wannan muhazara amma ba zan ambata ba saboda yanayin lokaci bayan wannan mai tarbiyya na bukatar ta fahimci cewa duk yadda ta kai ta kawo komai imaninta komai tsoron allanta duk yadda ɗanta yake da kirki sai ya yi kurakurai dole ne sai ya yi abin da ba za ta so ba haka ne ko ba haka ba to ya kamata a yi mu'amala da kurakuran yaro a jirje shi dama a komi layi layi jirga dinta ko ko a zage shi ya kamata a yi ina yaro ya yi kuskure ya yi yau ya yi gobe ya yi jibi yana maimaita ya ya kamata a yi mu'amala da wannan yaro to akwai matakai daban-daban daban da ake bi wajen mu'amala da kurakuran yaro zan gutsura muku kaɗan sauran in jari hanya ta farko da za a yi mu'amala da kuskuren yaro idan yayi ko laifi idan yaro yayin idan ya a mai nasiha a kuma shirya da shi domin irin wannan ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi game da Imam Bukhari ya reto? wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna zai ci abinci da ma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai marayu da yawa saboda haka tare da su yake zauna ya ci abinci to wata rana a zo an ajiye kwanan abinci ya na cikin kewaye kafin manzo ma ya sa hannunsa sallallahu alaihi sallama sai wani yaro ya yi waye ne wanda ya yaron umar ibn abi salama sai gidan ummu salmani sai ya sa hannunsa na hagu ya kuma sa a tsakiyar kwana sai manzo Allah ya zama yayi sai ya rike hannunsa sai ya ce ya kula sallallahu wa kun bi aminika wa kun bi bayanika ya kai rawo ka amma duk Allah ka ce bismillah kafin ka ci kuma ka ci da hannun dama kuma ka ci gaban ka karka tsakiya manzo Allah kuka she zage she bakar magana ta bai hararan sai abin da wata shi mishi manzo Allah ya shirya da shi ya mai nasiha idan yaro yayi matakin farko a shiryar da shi ne a yi mashi nasiha mataki na biyu ba an mai nasiha an shirya da shi amma bai canza ba to ta ɗauki mataki na biyu mataki na biyu shine a kau da kai a kau da kai idan ma zo yana ma masallaci a kau da kai a yi da shi domin manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da ya cikin littafin kashful asfar ya yi amfani da wannan ko yana yawan amfani da wannan sirrin aisha radiyallahu anha ta ce ma kana min khuluqin أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب ومن طلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة kace gaba ɗaya ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya babu wata ɗabi'a da manzon Allah ya fiki kamar karya karya ita ce mummunar ɗabi'a ɗabi'a mafi muni a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ana maganar banda shirka da kafirci da sauransu a dai cikin ɗabi'u da musulmi za su kuma manzo bai taɓa ganin wani ya karya ba bai taɓa jin wani ya karya ba ba sai manzon Allah ya sai daga gare shi har sai ya gano wanda ya karya nan ya tuba har sai ya gano ya tuba a ce ba ya amfani da usulobin kai da kai ba wai da karya ba da duk abin da ake ganin kau da kai din zai ba da ma'ana idan wannan bai ba to ta je mataki na uku ne matakin kwantar fuska a ɓata rai a murtuka fuska uwa za ta amfani da wannan hanyar idan ta ga cewa yaronta ta yi mai nasiha ta shirya da shi da shi ba ta san da kai yi ya yi birin bai ma'ana ba to ta ɓata rai ta kwantar fuska ta murtuka fuska ya ga alamar babu sauki a ta domin kuma da ba ta sun yi amfani da wannan game da al'imam tabarani ya ambata a cikin mu'jam cewa abdullahi dan mas'ud ya ba da labari cewa wani daga cikin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun haɗu da wani mutum aljani ne amma a sifar mutum aljani a sifar mutum sai ta kama kokowa da zai kama kokowa sai shi wannan mutum shi fa'adin sai ya rafka shi wannan aljanin da ya a sifar mutum da ƙasa, ya faɗa shi da ƙasa. da ya kwata shi da kafa sai shi a jinin ya ce maka a mu sake yin ka isa sai suka sake yin kokowa sai wannan sahabi ya tsara tsoron falashi da kafa sai shi sahabin kuma ya ce maka kai baka san ina kallon ka wannan mai jinsi ga kai ka ba ruwan ka yan mutunci kamar makare da ba haka ko aljanna kuke sai shi wanda aljanna ya ce maka na ji ni zan ban da kauri ban da girma amma in ka haifa mu za ta karawa mu ƙara kwama mu Ta kwama in dai har ka tada ni to zan ko ba ni kyauta sai sai ka muku kuwa kuci kuci kuci sai wannan sabi ya ɗauke shi ya kwala shi da kasa ya ce ka zuwa fada karkata ka gaya min abin da kake za ka gaya min sai ce kana karanta ayatul kursi sai ce eh. sai ce to ba za ka taba karanta ta ba ba ce duk sai shaytanin da ke gidan ta ya gudu ya gudu yana ihu yana kururuwa kamar kukan jaki to da shi Abdullahi dan Mas'ud ne ba da wannan labarin sai wani ya ce masa wai wane ne da cikin wannan sahabban sai Abdullahi dan Mas'ud sai ya ɓata fuska ya ɓata rai ya kwanta fuska ya ce to wane ne umar umar san khattabu ba ba ba shi ba sa da shi na hanya daya tun da yake kan kayan uku sai dan bai kare da sun hanya daya ba da zaran umar ya kama hanya sai ya mu sai canza hanya ya zage eh sai ya ma da sai ya zage a ke da ana yi amfani da usulubin kwanta da fuska da fata fuska da mutsa fuska in wannan ana ganin shi ne abin da ya kamata don wannan bai ba bai ta amfani da hanyar ba a tsawatar a take tsawa ga ta ɓata rai an murka zuka kuma a take tsawa domin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim ya rawaito ya amfani da wannan wata rana suna tafiya da alhassan sai sai alhassan ya ga dabino a hanya sai ya ɗauka yana ɗaukawa kawai sai sa a baki sai manzon Allah ko kuma ce masa kire kire wanda kalma ce da farfanci aka ce tana fa'idantar da ma'ana kul atam kai kai ko na mai kuma da ni jefar da ita ko jefar da wannan dalila kai baka san cewa mu an haramta mana cin sadaka ba kun da baya ya mutu jikar ta ne ba magana ka ba jika da kaka baya ya daka masa wannan usmanin ana amfani da shi wajen mu'amala da kurakuran yara sai ku kunu ne na biyar in wannan bai ga ko kuma ko da wannan dan yayi akwai lokacin da ba shi ya kamata amfani da shi ba yaro na aika da wani nan ta a ana shi a cikin ya nan ta ke a kwace ko a ana shi wannan hukumomin ya zo cikin sunan turmudi wata ranar mutum ya ci ya koshin ya zo wajen manzo Allah zama yana ta gyafa yana ta gyafa sai manzo Allah zama yana turka kwakwa annas شجاعك وأن جشاعك فإن أكثرهم شمعا في الدنيا أقولهم جوعا يوم القيامة دي نمر من جاسر kaje ka ci abinci ka tashi ciki ba ma inda iska za su shiga kada da wannan jabar baka san cewa waɗanda suka fi cika ciki a duniya su za su fi yawan yunwa a ba hadisin ya ce tun daga nan wannan ba Allah bai tsara cin abinci ya koshi ba kuma in ya ci sau ɗaya da fari zai fara ci da gari wannan ba kulubi ne nan da ta fara ta kace je da wannan gasar ko ba ta ba yana ta tuka ta tukan nan mutum na ta tuka alamar a ya shi, za a ta wata da shi to kuma ne na gida da za a amfani da shi a kan yara shi ne usulubin kauracewa a zaman to gaba ɗaya an ma ke ta haɗu da shi a kaurace mashi gaba ɗaya wannan usulubin yana da amfani in an auna an ga cewa zai yi amfani a haƙƙin wannan yaro amma galibi yaron da ya girma ya taka shi ya kamata ina wannan bai tausayi yaro ya zo yana shan kama misali ko shan kamisho an masu nasiya an mai tsawa an yi karatu da ba to za ka ji matakin su mashi idan ya zo ya ce na kwana a kyamsa ba su mashi ba wannan usulubin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amfani da shi akwai da dama sun amfani da shi a kira magana akwai akwai da dama da ya zama to sun ce annabi ya ce kaza sai wani ya ce ba ma kuma wani ya ce kaza ce kai in ga maka annabi ya ce ka ce wani ya ce wallahi ba zan ƙara magana da kai ba usulubin kauracewa shine usulubi na shida yadda za a yi mu'amala da kurai ko laifukan yara hukumar na bakwai shi ne hukumar da zargi a zargi yaro a ce kai zo mai taurin kai ko kai ne baka jin magana wannan shi ne usulun zargi domin wannan an yi amfani da shi kamar da yana cikin littafin hukumar shamiyin ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata rana ya tafi matsabarta tare da dawa sai ya zo da cikin tafiyar na ayi akan abun hawa sun wata gomi wasu rakuma wasu dawakai wasu jakuna sai ya ce masu yanzu ku ba ku jin kunya yanzu ku ba ku jin kunya kuna kan abin hawa amma mala'iku kuma suna tafiya kan tsawabansu ga mala'iku a ƙasa amma su kun taka abin ko hawa kuma kuma wata gori ba ku jin kunya to ashe wannan usulubi ne da za a yi amfani da shi wajen ta'amala da kurakuran yara misali yaro ya yi wani abu a ce yanzu kai ba ka jin kunya yanzu kai ba ka ji kunya ba yanzu kai ba ka jin tsoron Allah kai ba wannan usulu ne ana amfani da shi kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana usulu ne na gaba da za a amfani da shi idan ana so a kyakkyawar mu'amala da kurakuran yara ko laifinsu shi ne usulubin na dattarwa usulubin na lantar da su lalatarwa suna da matakai guda uku matakin farko rafe bulala ko ake sanda domin yara su gani su tsorata kowa a taki ya ajiye bulala domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an yi sauka haifu ya rahu ahalin bai fa innahu adabun lahu ku rafe bulala inda mutan gida yaran gida za su gani domin wannan narkarwa ce gare su dan ya laifi aka bi dukkan matakai da riba an bi dukkan matakai da riba wata rana sa a ɗauko bulalan yaro ya laifi yana ja da baya ana kai ko yau ka ja musu a ɗauko bulalan a samu jikin bango a ɗauka pa yaron da fita a buɗe ya waje kuma kar a bi shi a ce sai an kamo shi a kyalar shi da ya ce da na ce babu kusa shi da kyau na sha a yau da kyau na Allah ya kai to ka ga wani ne ko ba ba a rafe bulala da yaro ya ga bulala nan ya san magana Da ba nan da an kuskure shi an taɗi bango bai san dama bango aka sa taɗa ba sai da aka gobe yana yana kira wannan bulalan wannan hadisi tabarani ya roƙe shi haka nan ɗan dan jabal radiyallahu lawan ya ce awsani la'i sallallahu alaihi wasallam da ashari kalimati manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da kalmomi guda goma abubuwa goma abu na tara a cikin goma din abu na tara shine wa an tik ala iyalika min tsawlika ka ciyar da iyalinka da wadatar da kake fita gargada abin da kake da shi ka ciyar da iyalinka abu na goma wala ta fa'alhum asaka adaban kar ka daga sandan ka ma'ana kar ka ce bar ka kawo sanda da kai gano su lalle sandan ka ta zama tana kusa da kai ko tana nan a gidan kowa san da take domin ka tana nan wata ma za ka zo ka yara sun koyi nan. ba damuwa ka tambaya ina gudanar nan in an ce ba wallahi ta ba gani ba a dai tsoron Allah wallahi ba mu gani ba to ba komai ai za a ce wata ai za a ce wata ba komai shaitanin nan in ma a gani ne wani shaitanin a gani ya ɗauke dai to shi kenan a da zai za'i da shi wa a kafin billahi manzo ya ce ka tsawatar da su cikin al'amarin Allah ba ya a kan abin duniya ba a kan al'amarin Allah a kan bin Allah a kan san Allah a kan ba'a ga Allah a kan nisanta sabon Allah ka tsoratar da su wannan ibadar wannan hadisi al-Imam Ahmad shi rawaito shi saboda haka matakin nabatarwa ta farko na farko shine matakin rashe bulala matakin nabatarwa na biyu shine matakin jan kunne a kama kunnen yaro a ja. amma kada tsinka kar a tsinka domin ya zo cikin littafin amal ne wallaila Abdullahi ibn Bushr ibn Bushr al-Madini radiyallahu anhu ya ce ba a tafi da ila layi, sallallahu alaihi wasallam bi kasubi kibdin min ne, ba a tafi ne, kan da an ubanni da iya wannan ma ji su ne a kada ne wa kala ya Ya ce mamata ta aike ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani wato tari na inabi kamar a ce nono guda na ne. da nonon inabi in kai musu don inabi yana da ƴaƴa mai ƙanana ƙanana haka kamar girman dinya haka yake kuma shi ma yana da wato yana yin yadda kamar na lukuki yake nono da haka shi ma yake to ta aike shi ya kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam sai dan ɗauka daga cikin kayan shi da biyan yaro ko yana da sha'awa an aike shi ya dan ci ko da na shi yana gidan a gida da ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ja tsarkinka sai ya kama kunnin shi ya ja yace ya kai inci ya kai inci ya aka yi aka aiko ka ta saba abin da aka aiko ka shi a shala ya kama kunni a ja don mene domin ya zama tarbiyya da zartarwa in wannan bai ba to ana iya yin duka amma ba a dukan wanda bai kai shekara bakwai ba don wanda bai kai shekara bakwai ba a dukan shi kuma dan shekara bakwai ba, ba dama a mai dukan da ya wuce na goma in kika duke shi kamar dukan jaki ranar kiyama ta muku hisabi ba ruwan da na ku da mu kika sha ke da ma sai da aka farke cikin da aka ciro shi oho sai an muku hisabi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wa dribuhum alaiha wa hum abna'u ashar sinin wa farriqu bainahum fil mafaji ashe daga shekara bakwai ne aka umarni a bai ai aka ce ai umarni da sallah kuma kenan ba za a buge ba sai ya kai shekara bakwai wannan shekarar da aka ce umarni sallah ita ce shekarar da malamai suka ce za a yi dukansa amma a dukai akan sallah sai ya kai goma amma ba kan sallah ba wani abu a yi dukan tun daga bakwai saboda lokacin ya kai shekarar da za a umarce shi ina kan dai me yawan dukan yaya kama yi kota kama waye ta samu ta jibge shi jibgan da za a yi wa jaki abu da ake ce wannan hadisi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yujladu fawqa ajal jaladat jaladatin illa fi hadd min hududillah kada hukun da ya ruwa la goma in dai ba haddi ne daga cikin haddin Allah ba a wani hadisi yake na hukun maka fawqa ajal zarabatin illa fi hadd ah, min hududillah kar kai wa yaro hukuma da abin da ya fi da goma sai dai idan haddi ne wani abu ne na haddi ga abin da shari'a ta ce to sai mishi kuma idan za a bi yaro sai yaro ya nemi tsarin Allah in da ya ce don Allah to wadi za kyale shi an ja nemi tsarin da sunan Allah to dole kyale shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ista'aza kum billahi fa'ibuhu ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أن قد كافأتموه مولا فوق ما تدوم ديني مطفئن الله دوم ديني مطفئن الله daga gare ku ba tsaro shi yasa manzo Allah ya aka kai daki. ɗaki amarya sabuwa kun sai ta su da kifisi na kishiyoyi ya suka ce mata ai yadda ake yi wa manzan Allah in ya zo daki. akan ce a ƙudu zau da aka manzan Allah na daga daki sai ta ce a ƙudu billahi minka sai ce lakan ƙuddin dumu'a kin ne mutane da wanda dole a bada tsaro saboda shi yana ba da tsaron saboda haka yake tafi gida ta haɗu da kishiyoyi saboda haka in dai mutum yana matsayin kin zo za ki jibgayin sai ce don Allah ki bari don Allah ki haƙuri ko ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una aqulu billahi subhanahu wa shi ko da ne sai dai kuma a gaba ana iya tarawa amma dai yawan nan da ya sha sallah ya kyale shi kuma ba haka ba to ga hadisi ibn hibban shi ya rubuta wannan hadisi Ta ba zai yi a wuce bulala goma in yaro ya yi laifi mai girma malamai sun yi saɓani amma ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi yana ganin cewa tun da dai in dai abadin ta'aziri ne wato badan gani ga wani za a yi ma yaro to in ta kama a mai abin da ya rubu lala goma ma za a yi mishi ya dogon bayani amma in a farafi ne na lalatarwa kawai na lalatarwa na tarbiyya to ba za a mai da fiye da goma ba ba za a rafashe shi ba ba za a mare shi ba ba za a yi masa duka da ke cutarwa ba yana da abin da aka hana a wajen tarbiyya zagi ko tsinuwa wannan kam laifi ne kwarai da gaske akwai abubuwa guda goma daidai ko ta da na kawo dangane da wannan kabiya ta zagin yaro da tsinuwa amma ba zai iya yi ba saboda karfe goma da minti goma sha shida yanzu sai dai zan faɗa maku abu biyu abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wa iyaye su tsine wa ɗansu wato su yi mashi mummuna addu'a ko da ya aikata ya haramta kar ku yi wa mun kar ku yi mummuna addu'a ga ƴaƴanku Allah wadai kar kaza an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ko ne an hana sai dai ne addu'a ta alkhairi domin addu'a ki karɓar ki a kansa in dai bisa gaskiya kika yi ba ta son zuciya ba abu na in aka tsine ma yaro to an buɗe hanyar fitina ga kanki da shi yaro domin dabba ma an tsine mata manzon Allah ko kuma ya ce ba zai yi tafiya da tsinaniya ba ana yin tafiya ne sai wata mata ta jawo sun jakin da take kai ta lafto ne kaya ne baya sauri ta ce wannan tsinannan jaki sai manzo Allah ya ce hauka ku cire kayan da ke jikin jakin nan ba za ka tafiya da kinini ba mai wani hadisin ya ce haka jakin nan ya ci gaba da rayuwa ba wanda ke hawansa ba wanda ke ɗaukansa ba wanda ke zuwa kusa da shi har ya mutu jaki ma ballar sanata wallahi ko talabijin ne ko rediyo ko keken ɗinki kika tsine ma wallahi kun kulla alaka da ke da mai gyara Allah keken ɗinki dan duka ce wannan tsinan nan keke wannan sai wahala ya ce ba ka gyaro to shi ke nan kun lalata da gyara Allah sai kin ta zuwa gyara wannan alƙawari ne na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sunna take hijabi wannan yau wuta ta kusa kama shi ayar wajen guga gobe wani abu ya maka shi ya huje jini kin ga ya ya ya wannan tsinannen hijabi wannan ina har ina to wallahi ke kuma da albarkan wannan hijabin haihata haihata da shi kuma da ku kuna da yawa a wuta in ji manzo Allah zama saboda tsinuwa to kuma sharrin tsinuwa sai da kan yaya mummunar addu'a tsinuwa sir Allah wadai duk ba naki bane waɗannan su ne abubuwan da zan gaya muku kuma zan tsaya nan kawai insha Allah Allah ya kaddara cewa dai da za a yi wannan muhaddara cikakkiya ba gaskiya yau da an sha karatu amma dai babu komai Allah ta'ala ya samu dace zan dakata nan ba za amsa kowace tambaya ba dan yanzu nan za a fara jarabawar lalle ne in koma wajen jarabawa dan insha Allah Allah ya mana muwafaka na ambata cewa insha Allah ta'ala takardar inda bukatar ta zan bada ta in Allah ta kwabi daya wanda kuma yake bukata ta hanyar ma wato kamar a turo masa email wannan ma za ta iya samuwa ta hanyar email yau din nan nan da minti talatin ma za ta iya samu amma idan ana bukatar takardar insha Allah zan samu in printing ɗinta sai in ba malamin zama insha Allah dan ya zo masu bukata sai su sawara ta insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala mana muwafaka Allah ya samu dace Allah ya karba ayyukan mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh